sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal FM a kasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan kan Hausa.com ko sashin Hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Hafiz Babala ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan dare. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na masu ɗauke da cutar kanjamau ko sida wato HIV. Kowane hali masu ɗauke da cutar suke ciki a jihar Borno ya ba da naira miliyan 45 don a taimaka wannan bangare amma har zuwa shekara biyu na mu mu ji komai a wajen kungiyar da wannan nauyin ya rata a wayansu ba sannan za mu ji yadda 'yan najeriya suka ji da rasuwar tsohon shugaban ƙasar amurka george bush inda suka bayyana ya bar ɗumbin tarihi kowane irin tarihi ya bari shugaban kasar amurka na 41 kuma shi ne uba mahaifi ga shugaban kasar amurka na 43 a w bush ba w bush wannan abu ya bar tarihi akan haka sannan Ibrahim ka Almasi Garba na tafe da shirin jawabai daga dattawa, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. ana ci gaba da shirye-shirye don gudanar da jana'izar tsohon shugaban amurka na 41 george w bush babba wanda ya mutu yana da shekaru 94 a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan amurka yau asabar tsohon shugaban ya yi mulki daga shekarun 1989 zuwa 1993 za a yi bikin jana'izar nasa ne a babban cocin da ke nan washington gundumar columbia sai dai ba a sanar da ranar da za a yi wannan bikin ba yau asabar fadar white house ta ce mai yiwuwa shugaba donald trump ya halarci jana'izar a wata sanarwar da mai magana da yawun fadar white house sarah sanders ta fitar da ke cewa ana tunanin ya halarci wannan jana'izar amma dai babu tabbaci amma kuma an tabbatar da cewar ranar laraba ita ce ranar da aka ware domin alhini da juyayin mutuwar wannan mamacin an kuma sanar da cewar an saukar da tutar amurka da ke fadar white house domin karrama george bush babba a daren jiya ne aka sanar da shugaban amurka da mai sa mutuwar na margayi george bush babba kimanin mutane ɗari da jami'an 'yan sanda goma sha shida ne suka raunata sama da ɗari biyu kuma aka kama su a lokacin da ake gudanar da wani zanga-zanga da ya rikide zuwa fada a tsakiyar bamban birnin paris sati uku kenan a jere masu zanga zangan suna suke kawowa da kawowa suna ta wannan zanga-zanga da safiyar yau ne wannan eh, zanga-zanga ya kacame ya koma fada wanda ya zama na cewar 'yan sanda ma sun yi ƙoƙarin shawo kan abin amma abin ya ci tara. Faɗan dai ya kacame a gusa da wani ginin arc de Trumper har yanzu dai 'yan sanda a cikin wannan dare suna ƙoƙarin ganin sun shawo kan wannan matsalar. masu zanga zanga sun kafa shingaye a tsakiyar hanyoyi suna jifan 'yan sanda da wasu duwatsu ɗaure da tsammo karai suna kuma cin wuta su kuma 'yan sanda sun koma musu da harbi na barkono barkonon tsohuwa da sauran abubuwa da ke kaiwa da kawowa a gurin wanda ake ganin cewar ana ƙoƙarin a kawo ƙarshen wannan rikicin. A yau Asabar ne aka rantsar da Andrew Manuel Lopez Obarado a matsayin shugaban kasar Mexico wanda ya shiga ofishinsa yana da ƙarfin iko kasancewar jam'iyyar shi ke da rinjaye a duka majalisun biyu na kasar. Shugaba Lopez ya yi ma jama'ar kasar alkawali zai inganta rayuwarsu fiye da abin da tsohon shugaban kasar Eric Pena na Naito mai barin gado ya yi daga cikin bayanan da ya gabatar ya tabbatar da cewar zai sayar da jirgin shugaban kasar lopez mai shekaru 65 wanda baki ɗaya rayuwarsa ta ta'allaka ne a kan siyasar kasar mexico ya tabbatar da zaman lafiya da kuma ƙoƙarin ganin cewar ya kawo daidaito a ƙasar ya taɓa zama ɗan jam'iyyar pri wanda ta mulki ƙasar na kimanin tsawon shekaru 80 a shekarar 1980 lopez na ɗaya daga cikin mutanen farko da suka bar jam'iyyar suka a lokacin da ta dare inda ya koma jam'iyyar prd a shekarar 2000 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙaramar hukumar mexico city birnin tarayyar ƙasar da ya fi yawan jama'a a wannan matakin ne ya yi ƙoƙarin ya fito da kansa aka so shi kasancewar ya fito da wani shiri wanda ya taimaka ma mutane marasa ƙarfi da kuma tsofaffi. Yusuf Aliyu Haran da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murin Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara ne daga jihar Barnan Najeriya inda za ku ji cewa yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ta masu ɗauke da cutar kanjamau ko sida wato HIV. Inda shugaban masu ɗauke da cutar na jihar Borno Hassan Mustapha ya ce suna haɗuwa domin tunawa da waɗanda suka mutu masu ɗauke da cutar da kuma inganta rayuwar masu ɗauke da ita. Ga Haruna Dauda biyu da cikakken bayani daga Borno. to kamar ya wannan rana take gare ku ne rana ɗaya ga watan disamba kowace shekara ranar ce da aka keɓe saboda rana masu ɗauke da wannan ƙwayar cuta ya ku kuka karɓi wannan rana na ta gaskiya mu yayin da muka fuskanci rana a yi ni wannan ranar yana nan ne a wajen wato fuska guda uku a wajen mu fuska na ɗaya shine ranar da muke tuna da musamman wanda suka rasa rayukansu game da wannan kwayan cuta din lokacin da babu magani ko kuma akwai magani amma kuɗin su ba zai iya sayan magani nan ba gwamnati ba ta ba da magani ko kuma babu wasu kungiyoyi da suke ba da tallafi to mukan tuna da su a wannan rana din na biyu kuma mukan dube shi ranar da dai muka zauna mu tattauna tsakanin mu mu ga ya muke rayuwa da aka samu wannan matsala din ya kuma yanayin rayuwar mu ya kasance wanda mukan bada da shawarwari a tsakanin mu don mu inganta rayuwar mu shine fuska na biyu da muke kallon shi fuska na uku kuma mukan kalle shi mukan yi kokari da mu zauna mu yi la'akari me gwamnati take yi game da wannan kwayan cuta din wani irin tallafi gwamnati take bara tallafin nan ta gwamnati ta ba isa ma wanda ya cancanta ta samu wani tallafi ko ba ta isa kungiyoyi da suke zaman kansu da kungiyoyin duniya sukan ba da tallafi da yawa ta wannan wannan bangare din in an ba da kuɗin nan wanda suka cancanta wannan abin ya isa wajen su yana isa ko baya isa mukan zauna kuma shi ma mu tattauna mu duba mu gani inda akwai korafi mu fita mu korafi mu yi amfani da musamman ma gidajen yaɗa labaru to mu haka muka fuskanci wannan to yanzu ganin cewa yau ake bikin wannan rana kamar wani wani cigaba za a iya cewa an samu a kungiyance ga 'yan kungiyoyinku gaskiya da akwai ci gaba ma yanzu ka sai dai mai maganan ci baya ci baya shine na farko shine wato rashin kulawa muna da babban matsala babban matsala shine daga daga bangaren gwamnati dan komai an bar masu kungiyoyi ne masu zaman kansu na farko ko maganin da ake amfani da shi din na cikin kashi 100 kusan kashi 95 kan zuwa ne a wajen kungiyoyi masu zaman kansu kamar su family health FHIA FHIA family health international wanda ko su ma suka samu ne a wata kungiya ta America mai zaman gwamnatin Amurka to kaga ya nuna cewa gwamnati mu mutane ne da jaha wanda gwamnati ya kamata ita ta dauki nauyin mu amma sai aka bar nauyin mu aka rata nauyin mu ga kasar amurka ta dauki nauyi su suke ba da wannan taimako da kusan su suke daukar nauyin magani jiha akwai wani suka so da take ba da taimako amma kusan shekara uku na mata ba komai ba kai abun ma bacin rai shine gwamnan jiha ya fito ya faɗa cewa a gidan tv gidan rediyo da sauransu cewa ya ba da naira miliyan arba'in da biyar don a taimaka wannan bangare amma har zuwa shekara biyu nan mu mu ji komai a wajen kungiyar da wannan nauyin ya rataya wayansu ba. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu A gaida Haruna Dauda biyu. To har yanzu dai muna Najeriya inda za ku ji yadda 'yan Najeriya suka bayyana rasuwar tsohon shugaban ƙasar Amurka George Bush da cewa ya baɗin tarihi ga baban gida Jibril daga Legas da ƙarin bayani. george w bush wanda ya rasu yana da shekaru 94 ana daukansa kwararre ta fuskar soji diplomasiya da kuma siyasa bayan kasancewarsa tsohon sojan sama da yakin duniya na biyu har ila yau marigayi george w bush ya kasance tsohon jakadar kasar amurka a kasar china bayan haka kuma ya kasance mataimakin shugaban kasa ga marigayi tsohon shugaban na amurka ronald reagan a karkashin jam'iyyar republican to kuwa 'yan najeriya suka ji game da mutuwar george w bush da farko dai ga dr shaibu ancau masanin tarihi a jami'ar ahmadu bello da ke zaria shugaban kasar Amirka w bush da iya tana da shi saboda ɗumbin ainihin tarihin da ya bari a duniya baki daya musamman lokacin da yake kan gidan mulki da farko dai shi shugaban kasar amerika w bush shine shugaban kasar amerika na 41 kuma shine uba mahaifi ga shugaban kasar Amirka na 43 a w bush wannan abu ya bar tarihi akan haka sannan kuma shi jabal bush ɗaya daga cikin sojoji ne wanda suka hana barta a yakin duniya na biyu wannan ma ba karban tarihi ba ne bush bari a cikin tarihin duniya sannan kuma mutum ne da yake ya yi ayyuka da yawan gaske ya yi ɗan majalisa ya yi shugaban leƙen asiri ta amerika kan shi ɗan kasuwa ne na harkar mai duk wa'in abubuwa kuma tsohon ma'aikacin gwamnati ne sai ma ake ganin cewa ba wani shugaban ƙasan amurka da aka mai wanda ya kanci yake da ainihin ya samu gogewa da dukkan fannonin rayuwa kamar shi tsohon shugaban kasa da gushi sannan in ka duba muhimman abubuwa sun faru a cikin lokacin da ya haukan gadon mulki a kan siyasar duniya na farko dai idan muka ɗauka a lokacin shi ne gwamnatin gurguzu ta rashi watsi gaba ke daya karkashin mikhail gorbachev wanda shi kuma ya yi kokari ya ga cewa sun samu tattaunawa da gorbachev sun watsar da aƙidar nasu wanda take na kawo kawo sauye-sauye a cikin ainihin gwamnatin a ah, ta rasha dalilin haka gwamnatin rasha ta tarwatse bayan ta tarwatse sai kan ce ya mai da amerika ita ne kadai babban kasa wanda take damawa take fada aji a siyasan duniya a kan siyasan duniya wannan ba karamin abin da za a tuna da ah, bush bane akan haka shi kuwa malam musa jika na kungiyar amnesty international da ke nigeria ya bayyana cewa mu yanda muke kallo wannan wani babban rashi ne ga ƙasar amerika saboda ta rasa wani jigo wanda yake ya mulki kasan mu muna ganin cewa ƙasashen duniya waɗanda suka yake sun cutu ta sanadinsa so saboda haka ba za mu ce muna muna da da mutuwarsa ba tun da shi ya riga ya yi nashi mulkin kuma ya shuɗe amma dai abubuwan da ya bari a baya wanda yake na yaƙe-yaƙe da ya da ƙasashen duniya wanda yake ya durkusar da su kuma har sun kai yanzu ba su da wani abu wanda za su iya yi tuni dai shugabannin kasashe na duniya ciki har da shugaban najeriya muhammadu buhari suka aike da sakonninsu na alhini ga iyalan marigayi george bush da kuma gwamnatin amurka babangida cifran murai amurka daga lagos To a gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga shirinmu na gaba jawabai daga dattawa Assalamu alaikum masu saurare barkamu sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. za ku ji gogon naku 'Yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya gana da shugabannin tafkin Chadi don tunkarar sabbin hararen Boko Haram. Mai taimaka babban sufetin 'yan sanda kan labaru Bala Ibrahim ya ce 'yan sandan za su jajirce biyu bayan sanarwar inganta musu albashi. Kalubalen ya koma kansu tunda an kyautata muku kuma kuma dole ku kyautata aikin ku ta yadda 'yan Najeriya za su yaba. Shugaban PDP Secondus ya buƙaci babban sufetin 'yan sanda Idris da shugaban hukumar zaɓe Yakubu su yi murabus da zargin ba za su yi adalci a zaben 2019 ba. Cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa ta gana da 'yan siyasa da ƙungiyoyin farar hula don ƙarfafa ƙarfin masu zaɓe ga kawo canji. Maryam Ado jami'ar ƙungiyar ce. Muna da damar cire duk wanda fa baya mana aiki yadda ya kamata. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata sun yi taro don bukin ranar haƙƙin mata ta duniya. Ga sharhi daga Khadija Yakubu. Maza suna cin zarafin matan su wajen dukansu ko kuma hana su sakewa a cikin gida. Gwamnan Imo Okorocha ya ce ba za a iya sasanta rikicin APC a jihar ba. Yana magana ne da gwamna Gandu Ganduje da ya je sasanta 'yan jam'iyyar. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kai tsaye ga jawabai daga dattawa. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban ko su ne mai martaba sarkin birnin gwari Malam Zubair mai gwari na biyu da mai martaba sarkin jarawan Jos Agwam Ezra Isaac Aziwakili da kuma sarkin jama'a a Kaduna Alhaji muhammadu Isa Muhammadu. da farko dai ga mai martaba sarkin birnin gwari a kaduna malin zubayar mai gwari na biyu so bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum yan uwana mutanen najeriya musamman mutanen arewa kuma mabiya ya kamata mu sani cewa a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma sai dai kawai gwargwadon abin da allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane mun kuma mai yi haƙuri da su gwargwado inda muka gaba daidai ba mu gaya musu amma muna kira kar a rinka bin mutane a musguna musu ko a ba su tsoro ko a firgita su muna fata duk abin da za a yi a shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah muna kira ga al'ummar musamman arewa nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya ya kamata ne mu yi haƙuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk ƙasashen duniya fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komowa ɗin har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin da ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai to kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma Ah, muna fata ah, dukan najeriya allah ba mu zaman lafiya shugabanninmu allah ba su tsoron allah allah ya sa su yi adalci gare mu ah, mun gode kwarai da gaske allah ya ba mu zaman lafiya shi kuwa sarkin jarawan jos agom azir aziz wakili cewa ya yi zan dauki wannan zarafi ne gargaji da mu da zaman lafiya mun duba lokacin su sardauna su yi magana da murya da duka mu yan jihar arewa dukkan mu yan plateau yan plateau ne ko kai waye iri eh, yare ko firon bayari anaguta angas lantan da shandam da su tsaka allah ya ajiye mu mu yi zaman tarayya da allah baya so mu yi zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan iko amma ya hada mu allah ina ro mu koma mai wannan zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yadda muke zato amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci morarta ba idan akwai zaman lafiya ai kaga kowa zai samu abinda Allah ya bashi iko samuwa addini sun rai ne Allah yana da ya tilasa mun bi addini da amma bai haka ba ya ba kowa kan zabi na zaba amma kuma ga hasilori inda ka bi inda zaka bi da nan domin haka yanwa bari mu manta da bambanci domin da ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a rana da karshe kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban ubangiji abin da kaye ko da kyau ko ba kyau rana da karshe ba akwai shari'a kowa zai ba da lissafin da mun san irin shirin da Allah ya mu a can shirin da ya mana a can ya fi zaman da muke da shi mu zai zama daɗi mu koya yadda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya ayyama kowa manta da babban mutum musamman ina koma plateau state da ana zaman tarayya an waye gari sai aka suka waɗansu ra'ayi barkaje ya zama to muna kallon juna kamar kare da damisa wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zama tare domin development ne zo ina roko mu manta da bambanci mu yi zama tarayya in ci moriyar kasar mu inda ya la'aji nan kuma biye da haka zan roka zan kuma ba da shawara mu shugabanni idan talakawa sun gan mu shugaban mun kada kai wane ne zai kada wuni amma mu shugaban Allah ya ba mu al'aki na rikin jama'a idan mun hada kai kamar a ce ni sarkin jarawa ga sarkin birnin ga sarkin guda ga kai ga an mu muna cuɗanya muna zaman tarayya ai na baya dole su bi bayan mu ni kaga zama shi da shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambassador na Allah Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba ya yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamaninsa domin ka ina roka da babban murya mu dubi Allah mu dubi rayuwarmu mu dubi abin da shari'an Allah zai nan gaba menene na menene zan yi domin in samu wannan salama menene zan yi domin na ba su ji daɗi domin haka yanwa na roko mu manta da bambance bambance mu rungume juna nan ne na bayan mu za su yi koyi nan ne zama kawar da irin mummun da yana tsakanin abun yana hannun mu ba gwamnati bane idan mun yarda cewa eh za mu yi zaman tare ba abin da zai hana mu amma idan ba mu yarda ba wani babban abin da nake gani da kuskuren da muna yi cewa idan an taba mutum sai ce sai ya rama game da sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karuwa amma idan aka yi mutum ka yi hakuri wancan ya hakuri za mu ci gaba da tafiya. shi ma sarkin jama'a alhaji muhammadu isa muhammadu ya ce. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma ƙari kira gare su da mu ƙara haɗa kanmu kamar da aka san arewa a da can a zamanin sardauna ana zaman lafiya ba a san wani ƙabilanci ko kuma addini ba to abubuwan yanzu sun so mu ɓarewa to amma cikin ikon allah a 'yan wa'annan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya a fiya lokutan baya to don haka na kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin yan uwanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma mu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin 'ya'yanmu da jikokinmu muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali ina kara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna kara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron allah mu san allah ne halicce mu mu san mutuncin junan mu mu yi ma abin da zai kama ƙasar mu zaman lafiya domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganin makarantu maganan masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe to idan muka tattara hankalinmu wuri daya muka natsu muka haɗa hankalinmu wuri daya to za mu ma mu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin na lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba idan ka dubi arewan yanzu kamar kamfanoni railway makarantu da masana'antu duk a arewan su ya gurguje to amma zamanin sadona ba san da irin wayannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewan ne to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'an mu da mu ji tsoron allah mu san allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda allah ya yi ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma ƙwazo to amma 'yan shekarun nan da aka shigo to shi ɗan ya zuwa shiga tsakanin mu to na ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron allah mu ji tausayin 'ya'yanmu da mu da kuma yankin mu mu yi abin da zai kama mu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya to yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi tashin hankula wayansu makarantun an kukona wayansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa to amma idan muka ji muka haɗa hankulanmu mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya mu ɗaya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da haskan mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai don na kara roƙo da kuma yin addu'a a kan Allah Ubangiji ta Allah da ya tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu makasan mu abin da zai kama na zaman lafiya da ci gaba domin Najeriya babban ƙasa ce to duk ci gaban da aka sama wannan ƙasa tamu 'yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to ina son yi amfani da wannan dama in ce na kira ga malamanmu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'an mu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon Allah Ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da irin marigayi a sa Amadu Bello janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba to gashi yanzu arewan ta tasar ma yadda take a yanzu to na cewa na ƙara kira ga babban muriya da 'yan arewa musamman manyan arewan namu da suke a yanzu a raye musamman janar yakubu kawan janar abdulsalam abubakar janar ibrahim badamasu babangira da shi janar muhammadu buhari da alhaji shehu usman aliyu shagari da kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin ma arewa mu fatan alheri da addu'a allah ya kara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya domin mu wassalamu alaikum To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim ka Almasi Garba ga shiri na gaba wato labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. najeriya ta lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta mata bayan da ta doke kasar afirka ta kudu da ci hudu da uku a bugun penalty a wasan karshe ta gasar da aka fafata dazu-dazun na kasar ghana wasan da ya tashi ne ba wanda ya zura kwallo har ya zuwa karshen lokacin wasan lamarin da ya sa aka kai ga bugun penalty wannan ne karo na goma sha biyu da najeriya take daga kofin na nahiyar afirka na mata a da ya zarta na dukkan kasashen nahiyar ta afirka an karbe damar karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka a baɗi daga kasar kamaru hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta ce an yi hakan ne sakamakon tafiyar hawainiya da kasar ta kamaru take yi a shirye-shiryen gudanar da gasar da aka tsara somawa a watan yuni shekara ta da goma sha tara mai zuwa jami'an hukumar ta caf sun cimma matsayar ɗaukar matakin ne a wani taro na tsawon fiye da sawoyi goma da suka gudanar a birnin accra na kasar ghana a jiya juma'a shugaban hukumar ta caf ahmad ahmad ya ce za a duba wata kasa ƙasa da ta cancanta ta karbi bakuncin gasar ya zuwa ƙarshen wannan shekara to sai dai hukumar ta ce babu yiwuwar ɗage gasar daga lokacin da aka tsara kasashe goma sha tara na nahiyar afirka ne suka kasa amfana da kudade daga shirin nan na samar da ci gaba na hukumar fifa da ta kaddamar a shekara ta 2016 shugaban fifa ɗin jiyani infantino shine ya fito da wannan shirin tare da manufar tallafawa lamuran kwallon kafa a hukumomin kasashe 211 da ke karkashin fifa ɗin da kuma hukumomin nahiyoyi shida da take da su nahiyar afirka na da kasashe 54 a karkashin hukumar to amma kasashe ashirin 25 ne kacal suka amfana da shirin yayin da sauran ko ba su amfana ba ba saboda kasawar da suka yi na gabatar da sahihan bayanai da tsare-tsaren ayyukan ci gaba da suke bukata wani lamari da ke jan hankalin masu sharhi akan lamura shine daga cikin kasashen da ba su amfana ba har da manyan kasashe da suka yi fice a sha'anin kwallon kafa kamar najeriya da kamaru da ghana da kuma habasha rahotanni na nuni da cewa dan wasan tsakiya na kasar croatia luka modric zai iya lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya na bana da ake yi wa lakabi da ballon d'or wasu kafafen yada labarai na kasar italiya sun ce modric ya lashe lambobi da kyautuka da dama da suka zarta na sauran abokan takararsa cristiano ronaldo da anthony griezmann murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria a gaida murtala faruk sanyin na ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya soke taron manema labarai da aka shirya a bar a birnin Buwonso Saido ya ce taron ya zo ne a wani irin lokaci saboda babban rashi da aka yi a Amurka na tsohon shugaban kasar George W. Bush mai shekaru 94 amma Trump ɗin ya ce zai halarci taron liyafa da aka shirya don su gana da shugaban kasar China Xi Jinping. shugaba Trump ya kwatanta rayuwar Bush da cewar lalle abin dubawa ne domin rayuwar shi abu ce rayuwa ce mai sauki da kuma ban sha'awa. Amma Trump ɗin ya ki amsa tambayar da ɗan jarida ya masa na cewar ko ya ji da na sanin sama maganganun da ya yi akan shugaban George Bush. Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti da injiniyar mu ta wannan lokaci Zina. Ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa sai gobe.